haduwar mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Abdulrahman ibn Amr da ke rubar kofa wanda ya cikin birnin Kano. A wannan yammaci na wannan yammaci na ashirin da shida ga watan Ramadan, na Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha biyar daga watan ukun shekara ta biyu da ashirin da shida mai lafiya. من هذا ولا مسؤول تجيب شيء ولا كاتب من تفسير القرآن مهمة ولا ما كان ولا شيء ولا شيء من القرآن يا مسيا كشن آية كا أربعين جتوقس من سورة البقرة سورة النساء قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما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 ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا نعم الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم shin ba karbiwa ba ne ya ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ilan da zai na yi zuwa ga waɗannan waɗanda suke tsarkake kansu Allah maɗaukin sarki yana mai nuni zuwa ga waɗanda suke tsarkake kansu da kuma matsayin tsarkake kai wanda malamai sun ce gaba ya ce shi wani abu ana magana ne a kan yahudawa domin su yahudawa kullum ba abin da ka sani sai tsarkake kansu da kambawa kansu za ka zo yake da ɗabi'a ta tsarkake kai da kambama da kambama kai to yana da ɗabi'u daga cikin ɗabi'u yahudawa malaman sosai suka ce to me waɗannan yahudawa suka faɗa da Allah maɗaukin sarki yake a nan tara ilar da zai nemi zakkuna an kusa hun kata da alhassan zakari ke cewa ai Allah yana ishara ne zuwa ga maganganun su guda biyu da suka ce na hannu abna'un ba shi ba mana muni ne Allah ko mu ne masoyan Allah ta zara kautana to wannan shi ne kasawar da ta ba wa kansu da kuma faɗin cewa lan kulan al ta illa man kana hudan aw nasara wata ga cin malaman sosai da irin su suddi ke cewa a'a duk inda ya ya buɗe yana da aƙida ta cewa bai da dalili domin suna da aƙidar cewa duk zalibin da suke da samu ko su istighfar da zuwa dare Allah ya yi wanda kuma suke da dare ko su istighfar ko su ga zuwa zuwa safiya Allah ya yi ya ce ku wannan shine fadakar da ke ba wa kansu mujahid da abu malik da ikrima suka ce yahuda suna da wata al'ada shine in za su kalla ko addu'a sai samu karamin yaro sai su tura shi a gaban shi ne wannan sallah ko yi wannan addu'a me sai muke da wannan shine ai shi wannan yaron ba babu wuri a tare da shi da in yi musu wannan sallar su ma kan dawo ba su zulmi gaba ɗaya to wannan wasu malaman suka ce wannan shine tsarkakar da cewa kansu Abdullahi da Abbas yake cewa tsarkakawar da cewa kansu shine suna cewa آباؤنا الذين ماتوا يشفعون لنا ويذكرون لنا إيه أيها الأخوة الكرام من جنب السياق to tabbata ta mana ceto a gurin Allah kuma su ne waɗanda zai zarce cewa suna ɗaka ta kima a zamani magana ta biyar abdullahi ɗan mas'ud yake cewa kawai abin da wannan ake nufi shi shine sana'u ba'dhum ala ba'd sashin su yana yaban sashi wannan sai su ne kaza wannan sai su ne kaza wanda al-imam ibn kasir yace wannan gaskiya fassara ce mai kyau musamman wannan magana ta abdullahi ɗan abbas a abdullahi da masu abin da za mu ɗauka cikin ayar shi ne ayar tana zargin waɗanda suke tsarkake sai zainab sun bintu abin kalama sai zainab ɗan gidan abin kalama sai ta ce da ni inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ha an hada da shi manzo Allah ya hada shi wannan suna ta ce domin ni na sa wa ‘yata barra da na sa mata barra sai manzala ta salama yake cewa manzala yake la tu kusa anfusakum Allah ku a'lamu bi ahli al-birr minkum ku ne karkace kan duk wani mai nagarta duk wani mai da'a Allah wannan Allah ya kowa ta sai muka ce da ta Zainab take sai muka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ma'aikin Allah wani suna za mu sa wannan yayin wanda suna za mu samu kuma kan Allah sallallahu alaihi wasallam a mata da yake wannan ba da yake cewa duk sunan da yake da alama da take irin ta tsini da ke irin ko ke ke ko ta da yake wa malamin da ke da tsini amma akwai ta take wanda ya kula da tsaro an haka addinin musulunci malamai na cewa wannan ɗaukar har ta kai garin da ya karkar ke yin mutum da abin da bai cancance shi kuma da za ta shi ana yi a ko'ina yan siyasa da ne lokacin da tsarki da mutum ana da ta abin da ba mara da kuma a nan da sai ma da ta ala da da ta ce ba ana da kuma ma ba ne da kuma da ba ko ilimin mai kai ba ko tsaron da ta ba kuma sai ga kun ba ta aka samu kun za ta samu tsawon da zurma da to a cikin mutunci da yake da wannan ba wannan ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ambaci wani mutum a wurin sa ya ce na ba ba da ne shi ne to ta kana kai ne ne ne a ba ta un ba ta ta yi ne ne abokin ka haka manzon Allah ya ta faɗa ya ta faɗa in kana so in kana so ina tsammanin amma Allah shi ne ya san shi ne mai tsari amma kuma a kan sarki ko ba ga Allah ta baraka wa ta'ala domin wani zahirin sa ne da kyau ba da dukkan wani kyau wani yana da wasu koyon ayyukan da kai baka san su ba da haka in kai yanke su akwai matsala shi sa shi da ahlus sunna wal jama'a ko mutum jihadi ne ba a cewa lalle wannan ya yi shahada sai dai iya ya samu da Allah da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tafsirin bana mun karanta hadisin mutumin da ya yi jihadi ya yi kokari ya kashe sabai su ce wani shahidi ne wani shahidi ne aka zo kansa zala ce Allah ko Allah zala ce ba ka san mutum da yawa ya kashe ta aka a ka samu sallah ko yi ba a cikin kayan jami'a ya kasa ya ji ya kuma ya shi kuma mutum da ba shi ne ke kai mutum kurja ne misali ya kuma ba ne da ne kan ya kuma mutum da ka ga ba kala ya ga da kuma da ya kuma da kuma da kuma da ka da kuma da la la ni ma ba da ba. Ba ke ya ban ma da ko hari ko ne ba. da ka da ne ke kiru wa nuru wa hayr la Allah mu ke sarki shine yakin wanda ya zanto cewa mai tsarki ne da aka ɗan adam kullum abin da shi ake nema da ruwan shi ne ya zanto cewa yana kaskantar da kansa a wajen Allah a wurin Allah ta bara ɗauka shi ta inganta a jikin mutum da zara ta kamar ta bayar da ra'ayin shi kaskantar da kansa wace Allah ya ɗaga da ya tsara mai wayar ثم كان حديث المقداد ابن الاسود من ذكر الله صلى الله عليه وسلم المقداد في الاسلام أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحكو في وجود المتعين الصغار لا يقبل الرجل لما ذمك نسيب وتأكيه ومك عن الله غير ذلك ولمنا قال كيف نزوع مسكتا أباكي معنى ورجل لجينا يكمل إيبا كتاكنا كما ورافي يكلمش أبن دا أكي نفسي كرتي بدا أبن بيفتا كرتا tsinci kanka kuma a cikin wannan hali in kuma kana da yakin wanda ya yi wannan zigar to ka ɗauka wannan zigar ba ruwa to amma da hatta a cikin malanta za a mutane suna ziga mutum mutum ya zai rubutu a facebook ai babu kuma wani ba ya dama ba kamar wani amma da mutane ta kasu gane ta kasu gane cewa ilimi daban kuma shahara wani ya shahara amma ilimin ta ƙarami wani bai shahara ba amma ilimin ta mai yawa irin ku mai yawa wani duk inda kake ka faɗe shi an san shi amma ga wani nan al'ummu ba wanda ya san shi da wani sun aka sani zai zo gurin su sai karatu na shekara goma da kuma shi shi ka mutane su ta ai malami shi ne san malami mun gane ko to ne da ka ce malamai ba dai ne, in har kaunar malami kake to kana da mutu a cikin dare Allah ya ba shi da lafiya Allah ya ba shi ilimi amfani Allah ya ta aljanna kuma wannan ya fi da kana da shi muna gane wannan ya fada gado kana daga shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ce undur kaifa yasaluna 'ala Allahi kadhib duba kaga yadda suke kirkirar ƙarya suke danganta ta da Allah me ya karyar da suke shine tsarkake kansu dan da suke sai da zama kamar sun kirkiri ƙarya ne sun danganta ta zuwa Allah tabaraka wa ta'ala shi ta ma da yake fi tatiyatihim anfusahum wato saboda tsarkake kansu da suke to wannan suna iya kira ƙarya ne domin ba haka ne matsayin su a wurin Allah matsayin su a wurin Allah daban muna gane shi sai ka fada ta zo kuwa ko kuwa a'lamu bi malika ne da kake ko Allah ne kun wanda yake jisu wa Allah tabaraka wa ta'ala nan ma Allah ya rubuta kai fa yasaruna Allah kai duba ka ga yadda suke kirkirar ƙarya suke danganta ta Allah tabaraka wa ta'ala wa kafa bihi ithman mubina Allah tabaraka wa ta'ala ce yin haka ya isa zama zalibi mai girma domin daga kansu da ke ce su ne yan aljanna da ke wuta ma ba za ka shafe su sai yan kwanaki kankani duk irin wannan abin da ke zira kansu lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauki wannan a matsayin suna danganta ƙarya mai zuwa gare shi kuma hakan ya isa zama zalibi mai girma hakan ya isa zama zalibi mai girma kuma wannan duk mutumin da yana da kansa to kuma sai ya taƙaita a fannoni da dama sai ka gan shi a wajen ilimi a baya a wajen tsoron Allah a baya saboda wannan gururin da ya tafi shi da cewa a shi ya kai to wannan dogara da zasu da wannan to wannan zai ja mutum zai samu matsala a cikin rayuwa wani kuma na gurin kudin na ba na kaza ne iyayensa ne ko dai bayan shi kuma addini mutunci ta ida ta amma ba ba addini ya wannan ko zan bi nasa duk wanda aikin sa bai kai shi zuwa ga aljanna ba da suka ka zama da ba za ka kai shi muna gana قال لك وقد جئتكم مبينا اي وكفى بسنيد ما هذا كانت من الصلاه البركه wannan magana ta jin cewa za su rata ce kansu ya isa ya zama cikakkiyar ƙarya da kirkiri a bayyane. Daga na ce Allah ya ce alamtar ila da zai da otu na tsibar minar kita shi ba kai zuwa ba zuwa ga waɗanda aka ba su wani rabo na ilimin littafi ana nufin ya kula da kara amma tare da wannan yu'minu da bilgisu wa tsafin sai suka yi imani da giftu suka yi imani da tsafin to menene giftu malamai da dama suka ce al-giftu ma'anar da shine as-sihr as-sahut kuma suka ce ma'anar da shine ash-shaytan sai ce al-giftu as-sihr mana sun yi imani da tsaki da asiri duk abin da za su ce sun yi tsaki sun yi asiri sannan kuma sun yarda da shekan duk inda shekan ya ce su ma za su za ka ɗauki yin irin na shekan wasu sun ma da ce a ajiyar shi ne a shekara wasu mutu ce al'afna gumaka wasu da ce ma ajiyar shi ne alkaji boka wasu masu suna wasu mutane saboda kullum ya da cewa musulunci irin su gai na akwai da kuma ka'ab ابن الأشعر أما الألامة أبو النسر ابن إسماعيل ابن حماد الجوهري أسمع فيها ليك سواء الجبت ليك كلمة تدعو على السلم والكاهن والصعب إن كنت أنتما جبت gunki jiftu ne kahin shi ma jiftu ne aka tsaji ma أنا ma jiftu kan أنا ne da haka kalmar انا na ɗaukar wato tana ɗaukar mutum mai ƙarfi sannan kalmar sabu tana magana akan shai'ani akan shaiɗan sannan kuma tana magana akan duk wani abun bauta wanda ba Allah ba wanda ya fiye da abauta masa dan malik dan alka abun da yake shi al-abu shi ne kullu ma yu'badu min duni Allah ta'ala yi abun da ke gusu ba Allah da sunan sa ke ta yi to da ba asna fi kulli ummati rasulan an ibudu Allah wa tanibu yace فمن يكفر بالتابوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ولكم لم تجدوا بهم بعد بعد حكمكم الله kuma ka ji kanin kasa wannan idan ku cewa shi bai ma hukunci ba Allah shi na da wadawa يجب وأن أكبر إلي من الإسلام إلهم عن نفسه أما يؤمنون بالجبت والطاغوت يسألون عن ايمان بالجبت لكم الطاغوت فأنا ويقولون للذين كفروا أثنى بها وكافرين لنا ربا نقرا شوا نتا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا يقولون أن كفرين وعلى الحين الشريعة كما هو أن في إيمان kaga wannan jini shi ma kafarai suka fi zama daidai a kan fasu da zama na kuɗi ne ba to kaga a da yi a kan da amma da kuma yi da a kan da kuma da kuma da kuma da imani da kuma da kuma Allah ma ta yi a kan da kuma sai wannan su zama da ke yi a kan da kuma da ke mana sun ganin jirgi da ɗagutu da waye a matsayin shari'a ko ba wasu ke gaya ba kafirai ke gaya wasu malamai su a ah, suna nufin kafiran sun fi musulmi gaskiya sun fi musulmi gama a kan na za ka wani zai ce ma ai musulmai ai kafirai sun fi musulmai alƙawari sun fi musulmai gaskiya sun fi musulmai amana wannan karya ne a gaskiya bane muminai shi ne kowa alƙawari suka kowa gaskiya suka kowa a hannu. da yawan da cikin waɗanda ake ce musu suna da alƙawari suna da kaza mu'amalar su ta zahiri ita ce a fili kuma a cikin wannan suke ne kuma abubuwa amma suna yin yosi na ban mamaki lokacin da Allah ya kada su kudu mutane su da gida kada su kashe kaza kada su kaza suka yi wani kabar wani sai Allah ya ce a fasu minu mai ba'a ta da wasu kuma mai saboda su ka'idar ce su wani abin su wani amma kuma ya addini ke ne yadda za a gane mummune shi ne kafa gaskiya yanzu a kalli rayuwar anna a kuɗi rayuwar musulmi a kuɗi da kansu zama a wadar ba amma muna bumusiyar musu da fili su gina mu ba su mu ba kasuwa ce komai komai suna yi a garin mu yadda suke so ba tare da zama ba. Muna gane amma musulmi da a mace ce su yi. ولا لا يشاء ولا يزال يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استقاموا والدون تكفرون كما كفروا فتكونون سواء إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويرسلون إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء والدون تكفرون لكي لا يرقبون في مؤمن إلا ولا الملازمة قد بدت البغضاء من أقوالهم وما تخفي صدورهم أكبر وهذا جيد الإنسان أما تبين تقول وأنتم to Allah madaukin sarki ke cewa Abdullahi Abbas mana kai ki sai fadiluna kuffar al-muslimina bi jahlihim suna fifita kafirai akan musulmai saboda jahilcin su wa qillati dinihim da karancin addinin wa kufrihim bi kitabillahi alladhi bi aydihim kuma saboda sun kama cewa littafin da yake hannu. amma da a ce sun yi aiki da littafin da ke hannun su na Allah da sun san cewa annabi da sahabbai ba wasa ba domin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kowanne tun kafin ya an faɗe shi a littafin magabata annabi isa ya faɗa ce mubashiran da rasulun ya ce ba da kuma ahmad kuma Allah ya ce alladhina yattabi'una ar-rasula alladhi al-ummiyya alladhi yajiduhu maktuban 'indahum fi at-tawrat wal injil ذلك يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ذكرهم والأقلال التي كانت عليهم هذا الذين يسألون الرسول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل في غير التوراة في غير الإنجيل لا وهذا صفة في التوراة في أكين إنجيلا قال الله محمد رسول الله يتوى الذين معه أشداء على الكفار رحمة بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود في ذلك مثلهم في الهوى ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شفعه فاثره فاستغلب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليجيب بهم الكفار اولا القصه تتم التوراه to dan haka kaje da shi kamar da sai da shi sa abdullahi ibn abbas yake cewa lokacin da ka'ab ibn al-ashraf ya zo garin makka sai ta sai wurin shawar ta ba ga wannan mutumin ba da yake riyawa cewa shi ya ba su ba a kai kafin gina lokacin da ka zo kake a gyara sai mutane su zo kana nufin wasu mutanen banza ne kai mutumin da yake Wani hanya ta ce hanyar daidai ta su da daidai sai kuma gyara ta ce kawai a yi wa'azi kawai da ke wa'azi kawai kake yi to sai gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai ka fara alfahari mu ne masu kulawa da alhazai mu ne masu kulawa da duk wani guri wanda yake mukaddasa mu ne masu bawa alhazai ruwa dan haka mu ne muka fa alkhairi ta san na adawa su da zuƙin su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah ya saukar da wannan aya ta bayan ya ce inna shani'a ka hul asr sannan sai saukar da ayar alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab Allah ya ce ulaika alladhina la'anahum waɗannan su ne Allah maɗauki sarki ya la'ace su ya da su daga waɗanda da ilimi a hannunsu amma sai su wasu su yi aiki wani duk wanda za a ce ga ilimi a wajensa amma ya ajiye ilimi ya je zuciya ta yanar bai kuma domin da al-fatiha ta raba ta raba ta raba mana mutane gida uku musulmai yahudawa da nasarawa da kake in ji nasarawa mustaqim Allah ka shirye da mu kasance mai sai ka ce sirat allazina an'amta alaihim ya ubangiji tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su suwaye Allah ya ni'ima a gare su aya ta suratul nisa ta fassara mana ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم sai zama waɗanda Allah ya annabi yau yau hikma annabawa ne da siddiƙai da shille da tashi to ka sai kamar shin turke ne ba sai kace gaini mabzubi alaihim ya ubangiji ba ta farko waɗanda kai fushi da su cikin hadisi tirmidhi manzo Allah ya ce su ne yahudawa su kuma yahudawa sun yi a cikin kaidatin jalila sai ke cewa yahudawa da bi'a su shi ne sun yi ilimi ba ta aiki da ilimi kabon da shi ne daidai da alamsar yau da gane na ƙoƙo da don minin kitari yu'minu da biljibti wa sabu yanzu yanzu cikin su shi ne nuna da billahi wa ne sai zan kuma yu'minu da biljibti wa sabu ta ci fauci ne bayan kuma sun sana kan yabe na tara da zan ya tara su a wannan hadisi da cewa su ne wato abdalina me yasa su kuma saboda suna yin abu ba da ilimi ba ga ibada amma ba da ilimi to kaga mu sai Allah ya sa mu wasarti ne wa kadalika ja'alna ummatan wasaqa litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida sai zama cewa mu musulmai muna da sifa ɗaya sai hudawa ba mu da ɗaya shi ne muna ilimi domin mu al'umma ce ta ikira shi kaga da annabin mu Allah ne ya sanar da shi ilimi وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم فكان فضل الله عليك عظيما شيء تقول أنه بك سأعد به علما مثال تسمو الأمة تتكرا تكيكرا فمن تفقوا والناس بيئة تسكرا يسمى كذلك فالكوتة تيوهودا وآسلك على وشي من أي شيء كرا لا يقولون مسلمين bayan ya yi ilimin ya aiki da karatu shi ne bai zama bai gudu bai zama bulakari

mu ba yahuda ba ne mu ba wani tara ba ne mu ba shirkai ba ne kuma za mu tabbatar mun tsaya akan hanifiya shi ne idan mun tsaya akan wannan tafarki shi ne Allah ya ce ulaika alladhina kuma wa man yal'an Allah duk wanda Allah ya la'anta falan tajida na nasira ba za ka taɓa samun nafin da ke a tare da shi da ka kana neman taimakon Allah ta wa ta'ala shi ne ka ba hanyoyin da Allah mulkin sarki wato ba zai ba zai yi shi da kai malam yace wa hada la'anun lahu wannan la'anta ce a gare wa ikhbaru bi annahu la nasira lahum fi dunya wala la fil akhirah sannan an ba su labarin ba mai taimakon su a duniya ko a lahira domin Allah madaukakin sarki ba su zai maka ba لأنهم إنما ذهبوا يستنفرون بالمشركين المشركين يستعملون في مقام المشركين وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم إن جاء مصر من الجنس الدنيوس su karkato da su zuwa su taimake su Allah ya ce wa kad amana ya ce wa kad ajabuhum wa ja'u ma'ahum yawma ma musulmin an ta ta kawai a ranar yakin adab sai dai Allah madaukin sarki ya ba ta bai da bara da yadda za ki nasara a wannan yakin har Allah ya ce wa radallahu alladhina kafaru بغير لم ينالوا الخير وكفى الله wa القتال وكان الله قويا عزيزا. شاء الله تعالى. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا الله يسأل لهم نكتب من الملك قول إسنا جهد لبوني نملك جيسا في منطبات من الله في أظن أنك لا شملات فإذا جاهك نبوة جاهك نبوة لا يؤتون الناس الأخيرة da ba za جبار ringa ba wa mutane wato arziki ne dai da saboda kan da ba mutane wannan in suna da mulki za su ruwa. da haka a gami mulki yana ruwa wannan ɗabi'a ce ta yahudawa muna gane ganewa amma a tsarin musulunci akwai kyauta ta shugaba wanda in shugaba ya ɗauki wannan kyautar ya ba ka, to ka karɓa ka kulu a ni an mari'a za ka karɓa ka ci kuma ka ji ba ka ta kuma har yanzu ka kake gani a tsari na dimokuraɗiyya za a ga cewa akwai wani abu da ake ajiye a ofis ɗin shugaba wannan shugaba an ajiye maka ne ne abin da yake so da su amma ta hanyar kyauta ta hanyar wani abu ya daga ta hanyar ta zai amfani da su amma da sai tattare da zama nasu dai ka sai tattare da zama nasu to Allah maɗauki sarki ce an yaki gunan nasa ala ma a ta kuma mafi ko da suna mutane a kala A kan abin da Allah maɗauki sarki ya ba su na falalarsa ma'ana su ne wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam haka da ne akan arziki da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam annabta ko suna mummuni haka da ne akan shari'a da aka bar ta hanyar alqur'ani da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna gane ko wannan ne yasa suke yin abubuwan da ke ko haka da saboda ita haka da shigar ne mai wato tasiri cuta ce wanda idan mutum yana wannan hasada kai da yake wa hasada wannan abin zai tashi ya koma mai sako kan baka sai da in yi magana a kanka a kan wannan abin da za ta kuma abin zai iya tashi zai iya tashi ko mai hasada hasada shi ne ka gode da hikima ka ji kai kafin canja ba shi ba muna gana ka ji ai kai ma samu wannan in ba wanda ma wata muni ma ka dinga jin cewa ma in kai ba za ka samu ba to ya rasa kai maka ka ji ko a rasa wani ke mafi munin haka to amma in da abin da ya kamata ya duba shi ne Allah ne raba shi نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يصنع الله يسلمك ربع نصف الدنيا mu ka a cikin duniya mu ka raba da rayuwar su muka ɗaga wani sama da wani me yasa dan wani a ciki ya zama abun morewa a gurin wani misali idan aka ce duk kuɗin duk wanda ke cikin masallacin nan a ce da biliyan ɗari wannan jama ne tafsirin nan ina jin komai tafsirin ma za a shi za a sha wahala a ba aiki <laughs> to Allah ce kyale mu da talaucin mu dan wani abu wani an barka da talauci don ka kwashi matsayi domin in ba Allah ya kawo mai kwasan matsayi ba da nan da kuma wasu mutane su cika sai abin ya zama wato ya lalata gari da wari da kaza saboda ba wanda zai kwashe kuma kai ba za ka kwashe ba kuma wani ba zai kwashe ba da ba wanda zai gina wani gida da ba wanda zai wani kafin da ba wanda zai sa wani sala da ba wanda zai wani fenti ko ya sa mai da ba wanda zai haɗa wani rijiya to amma sai Allah ya kansu sama da wasu don mu zama horarru da juna an gane ku amma can ka ce ki Allah ki wa rahmatu rabbika min ma khairun mimma yajma'un sai ta fa alkhairi ta da duk abin da mutane ke ta. in ka kana hadisin Abdullahi dan masu kin kana ciki kwana ga'in mani kwana ga'in gudan jini kwana ga'in gudan tsoka daga nan za a kuma malaika ya rubuta ma ajalinka ya rubuta ma arzikinka ya rubuta ma aikinka ya rubuta ma cewa kai dan ko dan aljanna kawai abin da ake so shine ka shiga fafuska yawwa kowa zai dace ne da kaddarar kuma wata kaddarar ma suke cewa idza arada Allah shay'an hayya ba idan Allah Allah yana son wani abu ya kasance kawai sai tattalan ma dalilan da zai kasance ko sai za a kuma Allah ya zaki kuɗi sai je kai kasuwa a kasuwar ne za ka je ila sai ka fara mara dako sai Allah haɗa ka da wasu manyan mutane sai sa ka a wata hanya sai ka zo ma ka fi shi kuɗi wannan yana faruwa a cikin kasuwa to wannan hanyar da Allah ya kai zuwa kasuwa a hankali a hankali shi ne da ni to da haka ba wanda yake ya samu sama da arzikinsa sannan mutane da yawa ko ba haka da ake musu yake haka da ake musu mutum ya taso a cikin talaucinsa to yana ganin da wasu ɗan haka don da suka kuma kamu saɓani da zai haka hasara ko ba so da yake wani ma gaskiya yake gaya ma wani gaskiya yake ma wani wani abu kake yi wanda baya jin daɗi zai gaya ma ko ya gaya wani ne gaya ma amma ana gaya maimakon ya kalli cewa wannan abin yana yin sa ba daidai ba sai ce hasada ake ma. kuma duk lokacin da zaka ce hasada ake ba kalli kanka da duk wani kwaliti da duk wani abu ka kalli kuma wanda kake cewa na haka yawan da su mutane ce ta alawar tasira ba su rabu ne girman kai gari su ba ya ta ka gaskiya ba idan ka kalli shaidan da da shaidan da da annabi adam za ga shi ne a cikin tafsirin ta ya magana da ban tsari yake cewa aktar mutane za su girman kai wani abu suke da shi kuma sun rasa abubuwa da yawa wani abu suke da shi sun rasa abubuwa da yawa sannan abu na biyu wannan abin da suke da shi ba lalle ba ne zama shi ne ya fi mutanen da suke yi girman kai kuma suke ganin mutanen suna musu hankali da kila suna da abun da ya fi wannan abun da suke tunanin suna da shi ya sai kalli shaidar da aka ce me yasa dai sujuda da annabi ba adam ba sai ce ana kai yin halatta ne min nari wa halatta min tsayi ni na cin alfai saboda ka halitta ne ya ubangiji daga wuta shi kuma ka halitta shi ne daga yanku daga ƙasa to da ka shi shaidan sai loka cewa ai wuta ta fi ƙasa amma muhammadu amir sun fice ce to kalli ɗabi'ar kowane ya ce wuta in ta shiga gida za ta rushe gidan za ta kona kayan gidan ya hannu gidan sai ta kona shi wuta idan ta shiga gona sai ta lushe duka duk inda da su shiga ita barna take nufa shi ne ɗabi'a Sai ta za ka ɗauki ɗabi'a ƙasa ƙasa za ka sa ƙwaya ɗaya sai ta bawa ƙwaya goma saboda karanci ƙasa ita ce za ka gina gida ka shiga ciki kai abin da za ka ba wanda zai gano da kake a cikin gida ka rufa ma a cikin yake ka yana da cikin karancin ƙasa lokacin da za ka mutu kowa nesa nesa yake da kai amma ita za ce ku bani kaya na ta saka a ciki bayan ma ta saka a ciki yake kuma sai ta ma rikide ta mai da kai ita yake to anan da kasa da kasa da wuta ne Kaka kasa ta ce to so da an kika tana girman kai kila abin da kake tunanin ya sa girman kan to mutane suna da wannan abin da ya fi nata misali sai da girman kan kuɗi ne ya sa in kuɗi ne ya sa to wani ƙur'ani ya ga da kuɗi da ƙur'ani ne da kuɗi da ƙur'ani ne kila karatu boko ne kan ke girma kai to wani kuma kwararre mu shi a cikin ilimin addini za ka karatu addini da karatu wannan wani kuma kana jin cewa ta isa ne saboda wadatar to wani kuma Allah ya kore mai ɗabi'u masu kyau da manzala sai ma yake babu bayan imani babu abin da ya fi ɗabi'a mai kyau nauyi a mizani ba ba to sannan gaba ta bi ta mamaka aminci ya ce to sannan kuma kaga bayan nisa ƙasa ta ko ta yake kuma za samu sun abu ɗaya ke shi amma mutane kuma suna da abubuwa da yawa shi yasa kai karka yadda kai haskada sannan kai kuma karka ɗauka cewa duk mutumin da zai gaya ma gaskiya kuma haskada yake ma haka yake ya ce gani zan kuma kai magana kake kaza kaza kaza yasa haskada yake malamai ma idan yanzu mutum yana wa'azi na kaza kaza a har haisa yara fa na san yaran da na gani yana hudu ba ni dai na tabbatar yaron ne ko na hawar jibi na ibtida'iyya na ɗaya da na bibi ba amma dai na faɗo ba na kira shi ne mai nasiha mun sai zaka yake wannan mai haka da wannan mai haka da na da ya haka da manya ko ijibi ya haka ina tabbatar ma zuwa muna karanta an yana cikin mutane su أما جاءنا سمون أوكي كوك يا سمون أم بريلا إن الحمد لله إن عمل دوه ولا سعيد بشمال ما شوفوا الإكتاس المشاهدين الله سيدنا محمد ابن سيرين يفتو اسم الله عنه شو وكلا لا كريم إثلاث ما قصان محمد ابن سيرين يسي جد دنيا ورسول بإكتنا بحسن يسي جمو من دنجو حسد أتين جولي كودي أمو سنة كودي أمو سنة yace idan dan wuta ne yanzu mutumin da wuta jahannama suke jiran sa ne ka zama mai haka da akan kayan duniya ya kuma sanin haka ba yace kuma idan kuma dan aljanna ne yace haba mutumin da wata gagarumin ni'ima ke jiran sa akan wannan ɗan karama kuma su mai da suke mutum mai haka za ka bayar da lafiya mutum haka da ka ɗauka cewa a rayuwa duk abin da baka samu ba wallahi ba rabar ka ba amma in je rabar ka ne sai Allah ya ba su zan za su ce lan minne lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqa ba wata da za ta mutu sai ta gama cinye arzikinta kuma sai ajalin ta yaro sai ajalin ta yaro dan kan ta ɗauka cewa wani zai iya samun kuɗi biliyan goma sai kuma kuɗin kila miliyan biyar ne wannan miliyan biyar sun ya ishe ka wannan ya ishe ka sai kila ba ka da ko amma kana da imani kana da gaskiya kana da amana wannan ya ishe ka قل لي أشيك بشين أمس أن يحكمون الناس على ما أساهم الله من قبل تيسك بس آتنا على إبراهيم الكتاب والحكم ألا تهتيك من باوا واتو إيا النبي إبراهيم جماعة النبي إبراهيم من باسمي من باسو لكتاتي بين من باس لكتاتي ومن باس الحكمة عن الشيء معنى في شيء فهمتها أنا معرفة الشيء فهمتها ذا لكتاتي ذا فهمتها domin kalmar alkitab da alhikima ta shafa mai ma'arifa a cikin Qur'ani guda tara ce guda tara ce sannan akwai mai na kira guda ɗaya sannan kuma akwai mai ayatul lahi da hikima kuma guda ɗaya misali Allah ya faɗa tun da cikin suratul baqara ربنا wa فيه rasulan minhum يتلو عليه اياتك nan tani wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim على شيء yake كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة إيه، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة قالوا لا وقعت في سورة البقرة ولذلك في سورة آل عمران سماء كل جواب أخي ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل سنة أخي وإن الله ميثاقا لبينين لما آتيتكم من كتاب وإما أن نأخذ أنزل الله على المؤمنين إتباعا فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لذلك سورة النساء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان حكم الله عليك عظيما وكنا ما يستفيد وكنا من آيات الله والحكمة أولا فتاتنا آل إبراهيم الكتاب والحكمة أبوه الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ملك الله يسير وآتيناه ملكا عظيما من باسو ملكي من جرما من باسو ملكي من جرما sai Allah tabaraka wa ta'ala ce fa minhum man amana bi anan malamai ke cewa wannan bihi yana komawa zuwa ga wani wasu ke ana magana littafin da aka ba wa annabi Ibrahim da shi annabi Ibrahim wasu ke a ana magana Qur'ani amma an ce ai babu ba wani siyarki na maganar alƙur'ani wasu suka ce abin da ake yi a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko dai zama alqur'ani ko zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne zama alqur'ani fa minhum man amana bi daga cikin su akwai waɗanda suka yi imani da shi daga cikin waɗanda aka ba wa littafi akwai wanda suka sun yi imani da alqur'ani sannan wa minhum man sadda'an, daga cikin su kuma akwai wanda suka kangare wa alqur'ani suka kauce daga shi don malamai suka ce kalmar saddu tana ɗaukan ƙwarbiyu كلمة سر أقيم كلمة سر متعدية أقول لكم لألا يسأل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أمل فقلنا السر أنزل متعدين ونسل كلمة مصدد عن الله ويصدون عن سبيل الله من هذا من الذين كفروا ينفقون أموال ليصدوا عن سبيل الله ده التوشي متعدين عن الله أضل متعدين هنا هنا هنا هنا متعدين أما وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسجون عنك سجودات ولا سئل الله بكلا كيف لما تكي سجد يسد سجدا ولا شيء بكالا أما سجد يسد سجودا ولا شيء لازم ولا شيء أنا ولا سجد يسد سجودا شوى فمنهم من آمن به ومنهم من سجد قلت لي وإذا سجد أنا قلت لكم كم ko kuma cikin su akwai wanda sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda kuma sun kafirci mata amma sai Allah ya ce wa kafa bi jahannama sa'ira wutar jahannama tarika ta zama wuta mai kona dukkan wanda ya kafirta da Allah ta bada wuta sun ji karkar cewa Allah wutar jahannama ta isa ta zama ma hukuma malam yace ma'ana shi wa kafa bin nari uqubatan lahu wuta ta isa ta zama hukuma a gare su ala kufrihim wa inadihim akan kafirci da saurin kansu wa mukhalafatihim kutuban lahi wa rusula da kuma saba wa littattafan Allah da kai da kuma saba wa manzannin Allah da kai da aka ba abin da zai ja mutum idan mutum yana tafsira shine ba annabi ke bin littafin da aka bawa annabi wannan shine kadai zai ba da mutum duk wannan da nake ciki a Najeriya yanzu za a ga cewa rashin biyayya ne tsakanin da rashin biyayya kuma da sunna kan da sunna sallallahu alaihi wasallam na kan lokaci da ba. amma da cewar na san akwai jawabai na suna kaɗan kaɗan to wannan nisa na taƙaita a nan akan aya ta hamsin da biyar idan Allah ya kai shekara mai zuwa daga lafiya sai mu tashi kan aya ta hamsin da shida faɗin Allah ta'ala innal ladina kafaru bi ayatina sawfa tusbihim nar كلما نبلت جلودهم بدلناهم da غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما أما الذين من أن أبرم لنا الذي أصلي أن أبرم الأبواب وأنا كنا أبرم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، أنا ذيك أعمل له نبرم من أجل لا. هذا آه، كمان. أوكي ما تعرفون. amma ka lissa ne na jawabu sai ga zo ka cewa zan yi takaitaccen bayani da zai wuce minti biyar ba izinin Allah abu na farko yau da ranar ashirin da shida ga watan Ramadan wanda Allah ya dukkan zai yi a wannan tafsiri tun daga ranar ɗaya ga wata zuwa yau muna gode Allah ta tabaraka wa ta'ala da kaddara a cikin wannan al'umma fatan mu ga Allah ya sa Allah ya karba mana Allah ya sa wannan yanzu da zai yi mutunci da ga Allah abu na biyu yana da kuma cewa wannan masallacin masallaci ne na da mahaifinsu da shef alhaji su abdullahi jingina cin ina ma ba da wayo da an da masallacin ya wuce shekara talatin dora domin na da lokacin da gumi nan ba akwai masallacin haka ne ko ko da ba a haka yake ba dai akwai shi ko ma da ya yake akwai shi kaga da rasuwar ashe mahmud duniya shekara talatin da shekara talatin da mutum wannan lokaci shi a yadda yake wannan ne ke yake taimakawa a jini wannan kan duk wanda ya san shi na kusa da nesa da wannan ya san a shi abdullahi to kuma mun gani cewa Allah ya baraka ko ta'ala kamar yadda Allah ya tsawaita rayuwarsa Allah ya tsara tsawaita rayuwar shi a cikin lafiya da kwanciyar hankali muna roƙon Allah kamar yadda rayuwarsa ta yi tsayi Allah ya tsawaita ladansa da gidansa na aljanna mara su Allah maɗauki sarki da shi da magabatansa da zuriyarsa Allah ya sa ya farin ciki da musu da bayan su da gidan aljanna dukiyarsa da ya amfanar da musulunci da musulmai da ita muna da Allah ta'ala ya ba shi sakamakon da yake ba wa wanda yake da dukiyarsa a hanyar Allah Allah ya faɗa ce matsalar da zai yake kuna amwalar fi sabilillahi kamar da da Saba, habbatin habbatin sama'a sanabila fi kulli sulatin min habba yace wallahi yudha'ifu liman yasha muna kan Allah ya sanya shi a cikin liman sha. Allah ya nuna shi a sama ko ka. Allah mai kike ke karba masa ayyuka shi masa da zuriyarsa abubuwan da muka yi na alkhairi a rayuwar Allah ya karba mana Allah ya shirya da mu shirya da zuriyar mu ma Allah ya sa farin cikin ganin mu da ba da bakin mu da zuriyar mu a gidan aljanna Allah ya fi mana da kuma da kurakuran abu na biyu shine a makaranta ta azumi makaranta ce ake koyon tsoron Allah ya sa wannan azumi ya zama tarbiyyar tsarin tsoron Allah Allah ya sa ya zama tarbiyyar tsarin tsoron Allah abu na ƙarshe shi ne yana cikin mutane cewa ƙasar mu tana cikin damuwa ƙasar mu tana cikin damuwa damuwar da ƙasar mu take ciki kuma musamman yankin arewa yankin arewa abin da ake taka ko kuma ake ƙoƙarin shi ne dakushe shi me yasa na faru wannan ka kalli babban abin da muke takama da shi shine noma shine kiwo shine kasuwanci wanda wannan dukansu in za ka yi magana da masu ma'amala da su za ga cewa akwai alamar durƙushewa a ciki mu wannan durƙushewar ba wai kawai ta zo wani kwatsam daga sama a'a waɗansu matakai ake yi da durkushe misali ka noma ko ciwo yanzu kiwo an sa faɗa tsakanin manoma da makiyaya haɓɓaɗan ya zama kowa da kowa a kashe dabbobin a tace waɗansu a sayar da su a kuɗi kaɗan duk an talautar da waɗannan fulani a halin gonaki yanzu a ma da taki dubu hamsin dubu ɗari amma za ka yi makara da shi kuma a sai da shi dubu ashirin kaga ta yi asarar su ba tsiri da dukiyar kada makiyaya ko hau da aka da a cikin mahaifici bayan da aka rabu bai kuma ba ba ba fulani da bahaushe wanda da ba da ke bahaushe ba wani sau fulani wani sau wani bahaushe wani kada ko masu ko wani dina na zama da an lalata shi an lalata noma shi kuma kasuwanci musamman na kasuwanci an lalata shi misali kana da jami'in miliyan biyar irin da ce cika ci kasuwa zamfarani ko sokoto ko kebbi ko katsina ko naija ko kogi ka bi hanya don neman halali gyara ce wajen miliyan biyar ba an jamke ka an ce kun biya miliyan ba kuma za mu kan ma'adalci akwai dangin da in ka lokaci ka haɗa miliyan ma sun kada ta bala dan ba ba wanda zai bala ba yadda za a haɗa miliyan ba rafiya ba to idan yanzu an kama wannan ba sun iya biyan miliyan ba to an kama wani ba wani family ba sai a kama mutum goma a yi ƙarshe a ce sai an biya kuɗi sannan shi kansa noman ba za ku shuka ba sai kun biya wani lauya da yake karatu da shi a jami'ar bani ya ce mu a yankin su aka tana lokacin da yace akwai mutum da yake dubu dubu dubu ɗari biyar dubu ɗari aka zo aka ce ba za su wani noman ba sai sun biya bayan sun biya girbi ma sai sun biya duka girbe kafin zuwa su kwashe duka sun biya ko aka zuwa kuma a gwamnati kana kallo su ake amma da kuma tsaya ta kawai kawai haka wani kuma su fulanin jejin na in sun ce an yi musu laifi to dama shari'a ta yarda aran mai mun laifi ko sun je kama wannan hukunta shi ko Allah tabaraka wa ta'ala baya wani Allah ta zuru wa zuratun mudra ukra kuma yake wa Allah ta yi lil insani illa ma ta'a wa anna sahibu sawfa yu'um yuzahu bidhalik amma haka ne to zuwa wannan makirci ne dai ne zan cewa a haifar mara tashin hankali mu rasa yadda za mu yi a cikin rayuwar kuma wannan sami ke kira da gwamnati su ba wani ba wani siyasa da nake ba hasada da haka da wani siyasa sai haka da ba wani haka da. ni dai na san mutum ko da rabin hankali gare shi a ce ma an ce can garin an kashe hamsin ina san shi mutane ba abin da sai a je can a kashe ɗari da hamsin a je can a kunna wasu wuta a kame ɗari uku a tafi da su na tabbatar ba wani mutum da ko da irin tunanin ɗan adam kake da shi ya ce wannan abin daidai ne kuma su a yake da damar su maganin wannan abin su ne shugabanni kuma na tabbatar da yawa a nan gurin ba za mu yi cewa waɗannan banditin wai sun fi ƙarfin sojojin Najeriya ko sojojin Najeriya ba wani ne ba a niyan yi ba ba a niyan yi ba shi ta muke jan hankalin su domin muna da dokoki دام الله إذا ذكر الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يفعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأنقلبوا من الله أو ينفوا منها ذلك لما خرجوا في الدنيا ولو في الآخرة أعداد قليل قال لا إلا الذين تابوا من قبل أن تنزلوا عليه حين يوجد كتبة عن كل كيس ولا أن لا تنزل فأما حق ذكر بكمية أنت جيت أنت فوت قوس وثلاثين أثنين قوسوش أتعمل za ga wannan chapter a cikin section 33 ya ba duk wani every Nigerian an ba ta right to life kana da damar karayu kuma ba wanda yake cin farin da rayuwa sannan sai suka je suka faɗi exception sai ka faɗi exception a section 45 cewa duk mutumin da zai zo ya taɓa public safety public morality public health public peace right of others to wannan dole sai an yi violating constitutional rights ɗinka meaning in ka kashe wani dole sai ma a violating constitutional rights ɗinka a kashe ka amma asalin ba wanda ya ce kashe ka me yasa za a kashe ka shine dan ka kashe wani wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs to sannan muna da penal law muna da criminal code muna da penal code muna da different laws akan kidnapping akan banditiri akan dikir irin waɗannan abubuwa me yasa ba a amfani da wannan kuma me yasa yan bandit din nan suna suna yin bidiyo su shiga social media su komai a kan ta kama su amma kai yau wuta ita ka fi wannan typhoid din da wayarsa zagi wani babba a garin a cikin gari ba za a ɗauke ka ba yanzu zagin da ke wani babba shi ne babban laifi amma a kama mutane hamsin ɗari a kashe a gurin shugabanni wannan ba laifi bane to kuma abin da ya kamata mu gane shi ne senators ne in kaɗan ne sai magana kamar irin su injimi irin su abdul ningi rasu mu in kaɗan ne sai magana irin su alaƙar abu doguwa da wasu in kaɗan ne sai magana wanda wannan rasin wannan senatin ba da rasin suna da dama iya daga cikin responsibilities ɗinsu yin doka yana daga cikin responsibility ɗinsu kula da budget yana daga cikin responsibility ɗinsu check and balance yana daga cikin responsibility su shine impeachment na shugaban in bai yi abin da ya kamata to wani su suke jira a yi sama da wannan to kaga kuma sun biya ni mutum sha kiɗa ba mu da wakilai samu da wakilai ha gwamnonin mu ba sa wakilta mu mafi yawan su domin yanzu da za a ce gwamnonin nan an cire musu biliyan biyar biyar cikin gidajensu yanzu a ga suna sun ce sun tare da shugaban kasa hankali amma ana kashe al'umma ba ruwansu kuma ce ba za a yi magana dole za a yi magana dole za a yi magana mana ake ba daidai kai ba ke wallahi bar na biya muku akwai yan majalisar gari sun zo mun yi magana da su akan illar abubuwan nan da suke faruwa amma yanzu su ma sun biya ribar sun shakira kuma sun sun san mun yi magana da su amma yanzu sun biya ribar sun shakira ana ashirin da ɗaya ana yin abin da aka gama to mafita ita ce abu na farko komawa ga Allah mu koma ga Allah mu taro kwansa Allah ya Allah zai yi domin Allah ya mana alƙawarin in mun roke ki zai amsa mana kuma Allah baya karya alƙawari wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'annahum yashkurun amma yujibul mutarra idan da aka yi addu'a annabi ne ga kanta sai dole bai mana abin da ya kamata mu dawo da shi mu wayo da mutane kai ai da ku cancanta ba wani da iya a da ku da yake duk wanda ya bari a kashe mu kan mu shi duk wanda yana da kamar kiwo da noma da kasuwanci kan mu zabe shi in ba ka ba za mu zo mu jami'a kai a lokacin da jami'a kai ba za ta amfani ba amma abin da kan yanci shi ne komawa zuwa ga Allah sannan mu jami'a da addu'a mu dage da addu'a in mun roƙa Allah ya amsa Allah ya yi sarki ya shirye da mu Allah ya jawo bukatun mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hakan har mu kuma kuma da nan jazakum Allah khair ina ganin ina ganin na ba ne ina ganin ina ganin ina ganin